demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasar zanga-zanga tsadar rayuwa da ‘yan Najeriya suka yi a makon jiya. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babu shakka ‘yan Najeriya bisa rahotanni da muke samu suna ji a jika irin halin matsin rayuwa da ƙasar ta shiga. Masana tattalin arziki suna ci gaba da muhawara kan ko matakan da gwamnatin Buhari take ɗauka za su kai ga samun nasara ko kuma akasin haka. Ana haka sai aka goce da zanga-zanga da aka faro daga Ikko da kuma ko takol ne, wadda wani mawaki ya zame fuskarta ko kuma jigo. Kamin daga bisani ɗaya daga cikin uwayen ƙungiyoyin ƙwadago ta ƙasa a Najeriya da ake kira Najeriya Labour Congress ko NLC a takaice, ita ma a makon jiya ta ƙaddamar da tata zanga-zangar ta nuna adawa da ƙuncin rayuwa da al'umma suka fada. Victory! Victory! Victory! yadda 'yan kwadago a Najeriya kenan suka gabatar da zanga-zangar bijirewa tsadar rayuwa da neman a gaskiya da adalci a yakin da ake yi da cin hanci da rashawa. Kamar irin shi wannan gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na canji kuma canjin da muke bukata ba shi canji da muke gani ba su. Ababe suna ƙara kuɗi da baki daya. Ai bitin an ka ƙara kuɗin ta. Jim kaɗan bayan sun gana da mukaddishin shugaban ƙasa na tambayi shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Ayubu Wabba ko me suka gaya masa. Muna so wannan ke na cin hanci da rashawa ya ci gaba mun lura cewa Najeriya ya zama kamar aljihu ne wanda ya wuce ana zubawa wayan status ana daukewa da kuma issue na good governance issue na good governance shine kar kuma a ce sai nan a babban birni ne kawai a jihohi ya kamata a sa ido sosai domin ka duba matsalolin da ma'aikata suke ciki ma'aikata a jihohi abin ya zama abin da ba a zo a gani ba saboda haka muna cewa lallai duk da taimakon da yake bayarwa to dole fa sai ya sa ido ya zai amfani da kudin na idan ba haka ba abin zai ci gaba amma haɗe kungiyar kwadagon ta ULC ta bayyana bayyana wannan gangami na NLC a matsayin cin amanar kasa. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na ULC na kasa baki daya. A mu a matsayin mu na kungiyar kwadago ta ULC wanda muka hada da Sunu Peng da Pengasin da shauransu mun nuna 'yan Najeriya cewa kada wani memban mu koda ya shiga wannan wato cin amana na kasa. magana na karin albashin ma'aikata wanda wato mu mun gabatar da wannan magana kuma gwamnati ta tafi kafa kwamiti magana kuma na wahalhalu na yadda mutane suke cikin na tsadan kayan more rayuwa na ƙasa a gwamnatin nan shekaran jiya sun dada kafa wato wani kwamiti ga yadda za su kaddo da wannan farashi ai tunda sun kira mu sun gaya mana ga abin da suke yi sai mu tsaya mu gani ku ba ko gamsu cewar yan Najeriya suna shan wahala ba wallahi ina mai tabbatar maka mu ko muka gamsu tunda mu muke gaya gwamnati cewa ga halin da mutane suke ciki na san yadda ake amfani da kungiyar kwadago wato ta siyasa a siyasa a ɗauki kuɗi ana yaudaran al'umma a fito a ita wannan babu mamaki idan aka samu akwai kurakurai da gwamnatin tarayya ta ɗauka ko kuma ta yi wadda ya ƙara asasa hali da ake ciki. To, amma ana iya aza mata nauyin hali da Najeriya take ciki baki ɗaya kamar yadda wasu suke yi? Wani masanin tattalin arziki Jerry Oka ya ce a'a, kamar yadda ya nuna a cikin wata makala da ya wallafa, da namu da Adamu Ilkaya ya duba. Masanin tattalin arziki jeri Oka ya duba manufofin shirin gudanar da zanga-zanga da mawaƙin nan Tupac ya so gudanarwa kafin Jen ya aikata hakan, duk da wasu ƙungiyoyi daga bisani sun gudanar da zanga-zangar. Oka ya ce masu zanga-zangar na da damar yin hakan, kai kuma ɗan ƙasa kana da damar yin tunani kan abin da ya dace. Da zarar ka duba manufofin zanga-zangar za ka ga fuskar Tupac ce alamar zanga-zangar, amma zuciyar na can wajen wasu da ke kashe maƙudan kuɗi don cimma wasu muradunsu. Asalin masu ɗaukar nauyin zanga-zangar sun cika kafafen labarun yanar gizo tun kafin hawan gwamnatin Buhari mulki da yin bayanai na kushe gwamnatin ta hanyar yada jita-jita maras tushe kan shugaba Buhari. Sun yi ma fatar ya mutu tun gabanin zaɓe lokacin da suka wallafa ta'aziyar mutuwarsa tun gabanin zaben na dubu biyu da goma sha biyar, amma rai bai yi halinsa ba sai ma hana su sa sace 'yan sauran sulallen da ke aljihun gwamnati. Kai har ma da sun kwana da sanin zai sanya su su amayo kuɗin da suka sace daga malin gwamnatin a zamanin baya. Cikin makalar jeri oka kenan inda nan ga abun da ɗaya daga masu zanga-zangar Morris Cabrok ke cewa kan mara shugaban baya. Muna cikin waɗanda suka fito suka yi ta protesting akan hanya lokacin da gwamnatin goodluck ta ce za a daga zabe muna nan gaban inec har zuwa karfe uku na safe a saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da bamu ji daɗi ba za mu fito mu faɗa musu ko shi shugaban kasa some of the governors da ke kujera yau da wa'insu ministoci su rotimi amechi uh, governor nasa yan rufai ai duk suna cikin waɗanda suka fito lokacin gwamnatin goodluck su ma su yi protesting akan hanya ai su ce ba su ji daɗin abubuwan da ke fuskanta lokacin gwamnatin goodluck goodluck ba mu ma yanzu muna da wannan yancin koma kan inda Oka ke cewa waɗannan mutanen na son a ga cewa duk wahalar da talakawa ke sha daga manufofin mulkin Buhari ne alhali suna yin hakan ne don ɓadda sawun irin laifuffukan da suka tafka wa Najeriya kamar yadda mutane da yawa ke nuna takaicin yadda wasu ke karrama waɗanda suka lalata arzikin ƙasa waɗanda ba su dogon tunani kuwa kan biye waɗannan miyagun shugabannin da hakan kan ba su damar cimma mummunan muradinsu. Bari ne bayani ƙarara nan cewa ni ba ɗan kowace jam'iyya ba ce ta siyasa sannan ban san shugaba Buhari ba sai dai kawai da wayona lokacin da shugaban ya yi mulkinsa na farko. farko. Ban taɓa zama cikin magoya bayansa ba, amma na fi zaɓen na zauna ƙarƙashin kurakuran gyara tattalin arziki na shugaba Buhari da in zauna ƙarƙashin wasu da ke neman mulki don kawai su tafka sata. Na gwammace na yi ahuwa ga kurakuran Buhari da ke da manufa mai kyau, da yin zauna ƙarƙashin waɗanda ke waka ragar mulki don su rushe gaskiya da amana. Zan buga misali da rahoton sashin jari na FBN da ke cewa ma'ajiyar kuɗin ƙetare ta Najeriya ta ƙaru da dala biliyan biyar ga dala biliyan arba'in daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Tsawon lokaci na shekaru uku da gangar fetur ba ta taɓa gaza dala ɗari ko komi miƙidarin dala ɗari da ashirin ba. Da ko hukumi a lokacin wannan garaɓasa sun yi dabarar da aljeriya ta yi, da ko ba yadda faɗuwar darajar fetur za ta yi wa tattalin arzikin Najeriya illa. Kuɗin da aka adana daga kuɗin shiga ya tashi daga dala miliyan 800 a watan Nuwamba na shekara ta 2016 zuwa dala biliyan 1 a wannan shekarar. Zuwa Janairun bana kuɗin sun karu zuwa dala biliyan 1 da miliyan 500. A bara gangar fetur ta faɗiwar warwas zuwa dala 28 kacal, inda sai kwanan nan ta ɗago zuwa dala 48 har ya kai ga dala 55. Duk da faduwar darajar fetur, shugaba Buhari ya yi nasarar daga darajar adawar kuɗin ƙetare daga dala biliyan uku da miliyan ɗari uku a ƙasa da wata uku, da gwamnatin da ta shuɗe ta daga darajar da dala biliyan biyar a shekaru biyar ba tare da tara ko adana komai ba ko yin wani hoɓasa ba. Boko Haram ta yi ta ƙarfi a ƙarƙashin mulkin su, gagara ɓaza da ta kamace a adana, amma ina sai sace kuɗin zuwa aljifansu. A nan 'yar zanga-zanga Fatima Abba Kaka ta ce rashin gani a ƙasa ya dame su, bisa ma'ana duk gaskiyar da za a yi a ga hayaƙi a muru. Yara ba makaranta, kuɗin abinci, komai ya kici ya cinyewa, kowai komai a ƙasar nan ta dagargaje. Ba abin da muka nema ba canji fa suka ce mana, to canjin dama su a canza daga inda muke mu shiga wahala ne? Canji ake nema canji kuma mai basira mai ma'ana. Muna nan muna cikin gwamnati, ko mutane sun yi magana mutane kalilan ne a cikin gwamnati nan da suke faɗi a ci Ka matar shugaban ƙasa fa ta fito ta ce wayan sun su ma basu ma jefa kuriya ba. Masanin tattalin arziki jeri Oka da alamu yana nuna wasu Fatima Abba kakai illar da yake ganin an yi ba za a iya gyara hakan ba a dare ɗaya. Inda ya ci gaba da cewa jami'an tsohuwar gwamnati sun kwashe kuɗi suka tura wa 'yan matansu, danginsu da kuma 'yan bangarsu. Wasu mawaka in ji oka a habacin da yi wa Tubes ba za su sake ganin irin makodan kuɗi da marasa imani na gwamnatin baya suka zuba musu ba, ko kuwa bandan-bandan da 'ya'yan azzalumai suka yi da dukiyar Najeriya ba a zamanin bayan. A nan ga habaici da 'yan zanga-zangar suka yi ga gwamnatin canji. want A kori mai yanke ciyawa. Shin waye ya fi gaskiya ne tsakanin gwamnatin canji da waɗannan 'yan zanga-zanga? Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Hassan Maina na da Nasir Adamu Likaya da kuma Mr. Okamai Makala da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa haɓa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.